bayi na bane ba irin kari na bane Allah ne so inda ka so ba da nan to ka jama'a mu ta aka mu don mu cikin sara mutane tun dai da kyau ya Allah shi karan kwarar barka bukatu sun kudi namu ala shi biya ko mu wanga ko kai wani abu sarauta na hau kashi uku kuma wani ma da kuma kyau sai ka na Allah mu mutum yan tun daji duk abin da shi bi shari'a ya yi shi da kyau idan ka bi ba shari'a ba kai aiki an ka ce ya bashi ka aiki da kyau waɗanda yan jarida bayan wani su kawo wuri na ɗaya na ne uwayen su ɗaya na ne kuma sun yi ne idan su ji tallafin zan ba yan uwayen yi yayan uwayen musulmi farko da muna godiya ga Allah ya kamun ga rana ta sallah fitir muna godiya gaskiya mutanen yan sun daji sun taimaka min kware Allah shi biya su kuma na ba da shawar cewa duk wanda ga komai zama shi talaka na yi abin bai da kyau da zo gida na ce sarki da ya za ka gyara ya taimake ni ya taimake wannan kuma ina godiya ga Allah ina godiya ga kuma gwamnatin zamfara gwamna ya taimaka mana ji daɗi wadda wanda ba na ji daɗi allah shi biya gwamna mukami ne yadda ka so allah shi bashi muna godiya ga ƙanina sanata kabir garba marafa shi ma don da ka shiga eh, neman daraja ya tafi ya biɗo allah ta zan alkhairi gare shi gare mu da ɗiyanmu da talakawa mu da ku 'yan jarida Allah ta fi martaba matasa su ne kashin bayan cigaban kowace al'umma sai ga shi wasu daga cikin matasan ƙasar nan wannan dubara ta Allah ce ba ta ba ce ba ta wani ba ce. ina kira da waɗanda abba da aiki yi to gwargwado mun samu wani zarumi wanda ka taimaka mana shine kabiru garin marafa ko wani buga mabaya ce ga da kiski na kuɗi zai aiko da kuɗin na a yi buga sauta da Allah ƙarin na samu shi fara buga mu goma yana ƙasashen waje da yake duk yan boko ne suka yi sun ka ɗin sun ka bari amma ya su matasa wata shawara ga a ba su don su zama na kware su amfani al'umma eh amfani da su lalle su zo shigo a yi da su wani aikin su shigo cikin gwamnati a yi da su kuma duk wanda da nan da kauce hanya to dan uwa ne ba ma uba ne dan uwa ne ba shawara so muka komai ta daidai kaga wani an yarda dan dan tsaye ne amma kaga yana kishi in sun daji to in yarda ta kashe na gode Allah shi karan kwalu barka na gode na gode Allah shi mata kuga ku lafiya kasan nan tana fama da matsalolin tsaro wani shawara ko kira ga mai martaba ko je gidan gwamnati wannan magana ita an ka tattauna ta tsaro din nan kuma Allah ta taimake mu da sun kaso za a yi mutum na sulhu gida da sun ka ke daga Mada gida na A akwai wanda ma aka ce ma'ado ado aleru ya nemi sarauta kuma ba shi kuma mun ga masa to gaskiya abin da kaso dai kowa zana lahiya kuma ya yadda ya kaya ban umarni na Allah yara na su ba halbe-halbe. kuma yadda tun da ya magana na hanzu ba ƙari ba sai saboda ka Allah sa mana alkhairi gare mu wannan fitina kuma Allah kashe ta wala haula wala quwwata illa billah wata ba karshe ya mika gaisuwa shi ta barka da sallah da daraja gwamna hmm. assalamu alaikum mai daraja gwamna muna godiya kuma ne ka barka da sallah muna mai iyalin barka da sallah muna mai umma barka da sallah jama'a yan sun daji muna barka da sallah Allah shi ƙarin kwa da barka ya tsare ku shar waɗanda shirka da wiki assalamu alaikum wa rahmatullahi